افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون yanzu ku muminai bayan kun san halin yahudu da taurin kansu har kuna fatan za su yi imani su amsa muku alhali wasu daga cikin malamansu suna jin zancen Allah wanda ya saukar musu a cikin ataura amma sai su canza lafazinsa da ma'anoninsa alhali sun fahimta sun gane sun san girman laifin da suka aikata.